Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Karhe shida da minti goma sha biyar a birnin Yamai da kewaye lokaci ne da za mu gabatar muku da shirin muhawara na Studio Kalangu. Shirin muhawara Studio Kalangu wani fili ne na musamman da ke baku damar tattaunawa kan mudu'ai daban-daban na rayuwar yau da kullum tare da kwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Ku samu shirye shiryen Studio Kalangu kan shafin mu na Facebook ko kuma kan yanar gizo da kan WhatsApp. shirye-shiryen studio kalangu dai suna zo muku ne ta hanyar gidajen radio 38 a kwarɗar studio kalangu a faɗin kasar niger mara studio kalangu ta yau ta karkata kan rashin kawo agaji ga mai bukatar taimako a ɓangaren hatsari ne rashin lahiya ko kuma wani kwace ko sata da sauransu shi dai taimaka ma mai bukata musamman ma wanda ke cikin halin rashin lafiya ko hatsari ko kuma wanda aka ma kwace wani hali ne na nuna ɗauci da tausayi wanda kuma a yau wasu manufofi sun nuna kaucewar wannan halin na tausayi a cikin rayuwar al'umma ta yau da kullum wasu lokuta sai ga maimakon jama'a su aga-zama wanda ke cikin mawuyacin hali misali kana cikin tafiya ne rashin lafiya ta riske ka hwaɗe ko kuma wani hatsari ne ya same ka sai ka ga wasu mutane na ɗaukan hotuna suna nunawa wato ko kuma in ce suna aikawa ta hanyar kafofin sadarwa na zamani musamman ma kan whatsapp facebook da sauransu To domin sanin takamaimai menene abun yi idan aka riski dan adam a cikin wannan hali na bukata. Ya samu ka gayyato muku a cikin wani ɗakin magana na studio Kalango. Malam Sumaila Abdu, malamin makaranta. Barka da isowa. Barka malama Hawa. Muna tare da jami'i na ma'aikatar ƙasa da ke kula da kawo ma jama'a agaji cewa da sami Usaini Traore. Sannan ku da isowa. Akwai Metra Ibrahima Halilu Ginso na ƙungiyar alkalin ƙasa. barka ku da isa barka ku dai madam ni hawa usman nake muku lale marhabi kan inji muna tare da sai ni isa madalla mun suma da ku jami'in da ke kula ko kuma in ce na ma'aikatar da ke kawo ma jama'a agaji cewa da malam usaini traore shin ku za ku iya gabatar mana da ma'aikatar taku assalamu alaikum to ni malam usain traore ne ma'aikaci ne na sami to ita sami yadda ake cewa service da medical intelligence ma'aikata ce ta gwamnati kuma tana ƙarƙashin ministar kiwon lahiya da ake cewa ministar da lasante ita an kirkiro ta goma sha biyu na watan Disamba dubu biyu da goma sha biyu ta buɗe ƙofofinta sha shida da watan Marsu 2013 kenan za a takaice sami tana da shekara shida da dan watanni a nan nijar da kafa ah. to muna iya sanin takamaimai ire-iren ayyukan da sami take yi eh, sami ayyukan suna da yawa akwai tana taimako bisan kan hatsarin motoci ko na moto ko kuma da ke hudu tun a wajen rashin lahiya tana iya kawo mutum ko a gida ko saman titi ko a kasuwa ko wajen wani taro duk wannan sami tana tana kawo agaji aka kira ka tana kawo agaji ka ta je ta magani ta ma mutum magani a kai shi gidan likita mintin shi sami tana gubernator medical kamar wani akwai wani babban taro na kasa ko wani reunion na party politic ko kuma na concert a mawaki ya zo yau in ya tara jama'a kenan dole wannan sami tana iya zuwa ta je ta yi kuvertin medical tunda ana iya samun yan malati da yawa a cikin wannan abun kuma bantunci sami tana forme tana bisan kan securism tana forme mutane bisan kan securism duka da wannan a takaice ana forme mutane yanzu a ceto an kamar wani shin lahiya ka kamata ka mishi ya kamata ka kawo mashi agaji don ka kai shiga cikin mugun hali kenan ya kamata ka shi na ake cewa formation na securism usaini traore bin idar kuba me ake nuhi da kawo ma mai bukata agaji kawo ma mai bukata agaji kamar kamar mutum ne yana cikin wani mugun hali kenan kamata ka san abin da ya kamata ka mishi don ka cece shi kar ka je ka mishi abin da bai kamata ba ole da ka cece shi sai ka je ka shi cikin mugun hali shi shine ake takawa agaji to madalla usaini mun sake dawowa kanka metra eh, ibrahim gimso wani irin firji za ku mana dangance da rashin kawo agaji ga mabukaci mm, to na gode madam kayan in ba da amsa ni lauya ne mhm. deja rishin kawo agajin laihi ne laihi ne tunda doka dokanmu na nan ta ta niger wanda ke ma code penal aya shi ta 188 take ce rishin kawo agaji ga wanda ke cikin matsala ko wahala laihi ne akwai abubuwa da yawa muna dawowa samansu ya ne ya kamata a kawo agajin ga wane ne ya kamata a kawo agishin ga wani lokaci wannan ayyarin ke ce muku ce wanda bai kawo agashi ba ana iya dukan shi kamar kaso wata shida zuwa shekara uku da kuma shekara goma zuwa shekara ɗari na diya na diya ko kuma cikinsu wannan guda swat kason ko kuma na diya wannan assistance din wannan taimakon da ake zance kamar mutum ne za ka gani shina cikin matsala matsala kuma kamar wadda ta shahi lahiyar jikin shi kamar aksidan haka hatsarin mota ko kuma wasu sun yi ataken sun sun hada mishi mutane sun hada mishi suna son su ji mishi ko su huda mishi rayuwa wannan ne matsala da kake iya a taimako ko kuma mutum ya faɗa kamar cikin ruwa ko cikin wuta ko cikin wani wani wane ne matsala da ake son kai ka taimaka mishi kuma taimakon ga kamata yi a ce kai kana iya taimakon sai ka lisawa ka gani kai kana iya taimakon in ba baka iyawa ba a tilasa maka ba mai in kana iyawa mutane sun san da kana iyawa tilasa ne gare ka ka taimaka mishi ka taimaka mishi da kuzarinka da action ɗinka kaman da hannunka da ƙarhinka ka taimaka mishi ko kuma in ƙarhin naka bai iyawa kaman baka iyawa da ƙarhin naka ka taimaka mishi ka kira waɗanda ka iya taimaka mishi nan ne kake iya kiran kaman su waɗanga sami ko safar pompier ko police secours ko wasu haka masu kama da masu wannan aikin a kira in baka kira ba matsala ce shi gare ka Voilà. To, non-assistance, non uh, uh, taimako taimakon wannan, -huh. Mhm. bai ciki an taka euh, kundin doka ba ta ce ba kaman saman kaya, kaman a ce kaya ne kwace ne ake maka wannan. kana iya taimako mai ba kaman wannan irin taimakon ake cewa ba mhm. wannan defense ce defense legitimate defense ake ce mushi wala wanga non assistance kaman rishin taimako shi kaman jikin mutum ne rayoshi shi da mai kama da haka kamar wata kana misali wata rashin lahiya ta riske shi haka rashin lahiya bala kuma doka ba ce baka tsaya ka lisawa wannan eh, matsalar da mutum ya shiga shi ne ya sha ma kan shi ko kuma ta zo mishi ne ko an ka mishi ne ba a ce ka tsaka lisi wannan ba da yana sai maka ko kaman zai sarkai kan shi ne ina so ya kashi kanshi kai kana tilasta ne an tilasta maka ka taimaka mishi in ba ka iya taimaka mishi ka kira waɗanda ke iya taimaka mishi su taimaka mishi to kamar yanzu misali idan har mutumin nan lalle na cikin bukata ba ka taimaka mishi ba kai wani irin lahiyar rate kan kai da ba ka taimaka mishi ba kai ba ka taimaka mishi ba kuma an doka ta tilasta maka taimaka mishi ka kiya shine ake iya kai ka a doki ka prison na eh, wata shida zuwa shekara uku tare da biyan jika goma jika goma zuwa jika dari ko kuma wannan kason ko jika goma cin dari. madalla lauya ibrahim gimso mun sake kan ku mu koma wajen ku wato sumaila abdu malamin makaranta a ganin ku muke sa mutane ke baya baya wajen taimaka ma masu bukata oh, madalla na gode malama hawa da kuka gayyace ni a cikin hilin gana mai albarka in in ba da ra'ayi na bisa kan ga lamarin da muke gani yake faruwa rishin kawo agaji ga mutanen da suke da suke cikin matsala kwanakin bayanan dai a wajen cikin radio kalangu mun je murya wata mace ana ce mata jamma malaman nan tana da rishin lahiya wanda ake ce ma 8 don da ta je wajen aihuwa ta kai da kayayyakinta duka na aihuwa ta gaya ma likitoci irin abin da gare ta matsalata eh, mhm. doka yake ta gayi ta gaya musu sai suka barta bisa gado ita kawai suka yi gudu suka barta ta aihu dan ya hwadi dan ya rasu kuma ta gayi take daga wannan ba ta ƙara aihuwa kuma ta bar aihuwa ta bar aihuwa don vraiment ta ga walakanci to kun gani wannan yana cikin rishin kawowa ceto kuma su in kun je kun diba kawo abun ga ita tana iya dokar lauya ta je ta ga malam ibrahim shi mhm. ko zai ya san yadda za a yi a kwato mata hakkinta kuma su likitoci cikin ilimin da an ka ba su horo wajen horo mhm. sun san da ya tilasta musu wanda ya zo daga da, su da kowane irin cuta ne a gari shi ya tilasta musu don sun yi rantsuwa ya kamata su kawo mishi agaji mhm. su yadda ya kamata ya yi amma duniyar yanzu da muke ciki kawar rawar ta sake kwa mutane abun insu tausayinsu <laughs> ya rage sosai ku gani da ma rishin imani shine nake nema rishin imanin su ya rage kin gani ko don ka rayuwar da muke ciki yanzu ta birni sai ga mutum yana cikin masala abinda mutum ya samu abinda mutane suke gani kawai sai su zo su roki hoto kusa da mutumin ko su tuna suke a ah, wanga dan ta halikin ya za mu yi mu keke shi ya za mu yi mu kawo mushi gudunmuwa don ya huta cikin abubuwa idan suna lissahi muna lissahi kwarai ya kamata mu san mu ma muna iya shiga gurbin wannan mutuma wannan abubuwa yana haihuwa gare mu eske muna jin daɗi a zo a ta dokan abun ga foto ana yahwa ana abun ga wallafa cikin ranar gizo mm-hmm. kun gani ko kenan in an je an lissafa an gani an yi lissafi kwar ana gani da abubuwan da ke sa irin abubuwa suna faruwa shine rishin hulda rishin abun ga imani rishin abun ga mutunci ya kamata shi ma a sa cikin lissafi ya rage sosai mutane suna dokan kansu kawo turawa kuma jahilki ma akwai jahilki ciki don addinin ma da muke mu muna addini ko musulmi ne ko krista ko wani addini ne dai ya kamata a ce mutane karantar da mu da dan adam abu ne da mun kamata mu kama juna mun ga dan omu yana cikin matsala ya kamata mu kama mishi kuma kawai da metri ya, ya kwatanta wanda ya san da ga, ya san da wanda yana cikin matsala wani bai zo ya kawo mishi abin ga gudunmawa ba ko taimako ya kamata ya kai shi gaban lauya gaban eh, alkali a san abin da za a mishi don yadda metri ya gayi ya ga ya hukuncin da ya kamata a ma mutuma wataƙila tana yi wa mutane ba su san da wannan ba su san kan cewa wannan ne ba shi yasa wani bi suke yin birisi ba su kulawa to ko, ko mutane ba su da ilimin turai ya kamata a ce suna da ilimin eh, abun ga na addini kuma da na rayuwarmu yadda take kun san uwayenmu ko kakannin mu yadda suke rayuwa matsalar wani matsalar kowa ce ba ga dan uwa shine ma suke gai suka ce in kaga eh, geman dan uwanka ya kama da wuta. samu na karo haka mm-hmm. ne ma kenan in kaga dan uwanka yana cikin masala ya kamata ka mika mishi hannu ka wanda shi ma ya ga yi wata rana ba za ka iya kama mutum mutum ba kawai yanzu wani ya shiga isa zai abun ga ruwa na ne mai nutse da shi eh, eh ni ban iya ba ban san da zani ba in je in cece shi tana wa ni ma in tai ni ma in rasa rai mm-hmm. kenan abun da zani in cire su wanga tarawuri yan mhm. sami ko in kira yan safar pompier eh, mhm. sai zo su cece shi da gaugawa amma wata rana mu sai mu gani mutane na gani ko sami aikin da suke ko ba sun shi da gaugawa ne wannan eh, suna latika ne a zo amma ya kamata mu mu gane a Niger muna da accident da yawa da ake yi kullum ko ina to su kuma in an je an diba yake shekara shida kawai ne suke da yanzu da mhm, abun kuma kayayyakin aikin su fisibillahi ba su da kawai abun ga ake suna da in kun je kun ga service industry da yake bai mm-hmm. yake a ce ma inda za ga accident goma gaba daya za a kira su ko ina ana kira su kun gani ko shi ne ke sa wata rana ba su zuwa dai shi dai zai yi abun ga <laughs> Malam Ismail Abdu <laughs> mun sake dawowa kanka sai mu koma wajen ku wato Usaini Traore wani lokaci aka ce kuna lati kahin ku je ku kai agaji muke kawo haka to eh latin da ka san duk da yamai akwai circulation da yawa duk fa mutane ka sama yawan kukan jiniyan nan ma mutane ba su guda ba su gusa kenan in mun jima duk latin da muke mun mu huce minti goma sha biyar muke zuwa gurin wajen wajen hatsarin da aka yi kenan duk latin muka muka jima muka yi minti ishirin mun ci mun sa jiniya tunda mutane bare ma mutane ba su da jiniyan ma ba a baka hanya ka wuce da an ce ambulance cikin kwadda laro aka ce ambulance ba ta da filoyite dan shi sa mutane sai sun ga dama ne suke ba da hanya to yanzu kamar kuna iya gaya mana a cikin wuni kuna iya samun kamar kira wajen nawa to wallahi kiran dai ba su da iyaka tunda wannan hanyar tamu hanyar garatu ne ba a biya da kowane layi kana iya kira kenan kira sai a samu dubu haka mai dubu tunda a cikin kira da aka samu dubu da wuya za a samu biyar na kirki tunda akwai wani wani su yi kira don su yi hira wani san su yi kira su ce a samu a musu shaf shaf a musu a tura musu kredi suna fan da kredi sun aza ko layi na na artel ne ko kuma su ko orange ne to ku kayan ku kai ga aiki yanzu shekaru shida shin ba ku taɓa yin wani tsari na wayar ma jama'a kai ba ya zama to san cewa shi wannan layin ba gurin wasa ba ne ga dalilin da yasa aka washi. to wallahi muna tunda studio da yawa ma'aikata jiya suna zawa muna muna muna da ba saman shi mm. mi da ba saman duniya da ba da yawa mun yi bisan kan musu har gidan airtel ma muka je le de different company muka musu proposal muka ce gashi nan har muka sa musu eh, eh, telephone kin suka écouter suka gani vraiment sai in limfi ke perturbe tunda mutane tana so su nemi agaji akwai wanda suke cikin mugun hali me ba su samu su sane mu dan akwai su da wanda shi inis inis akwai wanda mutum sai akwai wanda suke in suka fara kira tunda sai har karfe biyu da na dare in ka dauka mutum suna suna apele don ba wani ba wani kiran da suke kiran ba dan a ce ko ban da kredi a aika mini kuɗi akwai wasu 'yan mata ma da suke kira suke caje tem ina son ka mun kwatanta sun kwatanta musu wannan layin wannan layin ba na wasa ba ne ba shi wannan layi na na aika ne na taimako ne na rashin lahiya ne wanda bai lahiya ko wani hatsari ko wata cuta ta ta same shi wannan layi ne ake kira ba dan a yi wasa ba me har yanzu da kaɗan kaɗan mutane dai kan su bai wayo ba aka kwatanta musu sai su ga kaman ba a so ne a yi kira malam usaini baya ga matsalar da kuke samu kaman wajen zuwa dokan wanda yake cikin matsala kan bayan latin da kuke samu wanda ya danganta da cunkoson motoci wani irin matsaloli ne kuma suke biyo muku baya a wannan fannin to yanzu babu wata matsaloli na da dai wani wajen cunkoson motocin da muke samun matsala sai kuma wajen kira tunda mutumin da kamun a same mu akwai wanda in mutum yana son ceto in ya kama kira ya kama kira kama kaman mutane ne ba su zo da kurushe a'a shi ko wannan akwai wanda wanda suke itilizan ya layin ne ta su a ah, magunguna na banza da wuyi wanda ba su da ma'ana dan a kira ka a yi ta hira ko kuma a ce amma vayan kiredi ka kuji ne babban matsala da muke samu don dai wani shi ne matsalar da ya to idan kuka je gurin mai neman ceton wani lokaci sai ka ga in kamar hatsari ne aka yi mutane sun rihe gurin da wuya ma ake samu a isa ga wanda abin ya riska a nan gurin wani irin furci zai kuma na. to furcin wannan gaskiya wannan babban matsala ne tunda muka je tunda wannan gaban ruwan dare duniya ne a nan nijar in mutum ya samu hatsari ole da a cece shi a'a sai kaga mutane an kewaye gurin mutane suna filme suna watsa whatsapp ko facebook in likitocin masu ka zo bisan bai kaka za a yi kama malatin agaji tunda talmaki wajen ya yi taro ne baka rama dama zuwa ka iske dan malatin barantana ka sama musu ceto shi ne babban matsalar ma inda mutane sun gane inda aka samu hatsari mutum yana neman agaji kuma agaji wannan in ma kai kira wani wani metri ya haɗu ya ce kira ma wannan ka kama mutum agaji agaji ba sai ba sai ka in ka samu ba horo ba samu kan mutum da zaka kai kira kai kiran sami ko kuma pompe ko kuma police ko shi ma wannan ka kama mutum gaji to madalla mun gode usaini mun sake dawowa kanku lauya ibrahim kun ji a yanzu sumela ya kamo na wani misali na wata da ta je aihuwa tana saman tabul ba a kula mata ba har ya zamanto dan nata ya huto daga cikin nata kuma ya hwaɗi har ya rasa rayuwar shi a wannan fannin wani irin jan hankali ne zai yi zuwa gare su malamai na likitoci tun da kamar da su mai hudewa alkawarin ne suka ɗauka har rantsuwa suka yi bisa wannan sai gashi kuma an tarka babban kuskure to gode madam jan hankalin da ake dai su malaman na likitocin in kun samu kira kira na agaji kamata ya yi kuma tilas ne tilas ne gare ku kutai kowane irin kira ne musamman yana cewa ko da kira na wasa ne ya kamata ku te ku gani ko menene ya yi a ce kun ta yi kun ga wanda ya kira na wasa ne da a ce ba ku ta yi ba a lorke kiran na da ma'ana wannan ya tuno min da an samu wani ka a faranshi kaɗin wata budurwa ce za ki ce ma naomi da ta kire sami ta kira ta kire sami ta ki cewa ciwon ciki ya dame ta to wadda ta ɗauki a ɗin na sami ba ta ɗauki wannan eh, kiran ba da muhimmanci ta aza kamar abun na wasa ne sai ta ce ma wannan budurwa ta kira sos medecin sai sai ke ita ta yi ta kira sos medecin sai sos medecin ɗin ta sa sami suka zo suka intervenir gidan me da suka zo trotar fa lokacin ya wuce aka ɗauke ta ake kai ta ma nike ganin can likita da ja larandula ta mutu don ina ce ko da na wasa ne inda akwai hali na zuwa a tai a gani ya yi a ce kiran na da muhammanci ba ku tai ba wanga abun ya faru tunda akwai sanction baya e matsalar nan ga ni har yanzu dai ban ji ba an taɓa kai kaman su likitoci kara ko kuma mutum haka da ya ordinar da bai kai agaji ba kara na gani haka ne ko mutane ba su sani ba ne ko kuma yani ina gani dai mutane ba su sani ba ne rashin sani ne sino kana da hanya kamar ita kamar waga wanga labarin na bada na naomi iyayen sun kai kara kuma an biya musu hakkin suna nan a fadin tana anko biya za a yi tun da tutela eh malam ibrahim muna nan dai tare da kai kamar ɗazu ka nuna muna cewa akwai cikin kundi abin ya nuna cewa ga ire-iren matsalolin da ke da mutane kuma da lokacin da ya kamata si ko kuma idan har ba ka agajin ba matakan da ya kamata su doka muna so ka mana bayani a kansu matsalolin kamar rashin agaji da ake faɗi kamar yanzu a ce kamar sata ce ko kwace haka wannan bai cikin wanda ake ce ma rishin agaji an tuka non assistance a person and daji da ake wadi mhm. bai cikin wannan me eh, wannan kwacan da wani sata shine ake ce ma legitimate defense kana iya zuwa ka taimaka in kaga kaman wani ana ana ana mishi kwace ana smith sata ana mishi kana iya zuwa ka taimaka mishi mai wanga kaman saman lahiyar jikinka ne kawai bakin nan ne da lahiyar jikinka ne mhm. kaman gashi ka hwada cikin ruwa baka iya ba kana cikin matsala akwai agaji da ya kamata a kama ka shi mutunan da nan kusan ka yana iya kama agaji ko kuma in bai iyawa paske doka ta ce ba ka zama ero mai ta ce ba kuma ka zama rago wala in ka iya in kana iya in kai kanka ba ka samu matsala zuwa ga taimaka wani kai kanka ba ka samu matsala don ka taika ka yi ka taimaka mutuna don wannan kamar an hada cikin ruwa gashi wuta ko wani hatsarin mota ko kuma kai da kanka za ka sarkai kanka ire-iren su wannan lahi jikin kadai wala saman wannan ne ake to kamar yanzu eh, a ce sai ka yi ka ga vraiment wannan mutum yana cikin matsala yana cikin neman taimako ba a cewa wanda ya mutu a ce ana wani taimaka mishi ba wani taimaka ba ce ka yi zo ka yi intervenir ba sai wanda adda rai wanda adda rai kicin matsala wannan ne za ka taimaka in mutum na yade sai dai ba wani taimaka za ka mishi sai dai ka kai kira ka haɗi gashi nan abin nan fala to madalla ibrahim hmm. mun sake dawowa kanka hmm. eh malam usaini traore ko za ku iya bayyana mana ire-iren illoli ko kuma in ce mazugunawar da mutum ke cin karo da su wanda ya danganta da bukatar ceto na bangaren naku daga kamar bangaren na sami mhm. yanzu kamar cutar da muke kawo bangaren sami kamar mutum haka in rashin lahiya ta kame shi wanda ake can malagi egu ba chronic ba wanda kamar tension tension tana iya buga mutum ko kuma cutar cika da ake can diabetes ko kuma asum da ake cewa huka wannan ko don lokaci mutum yana iya yana tana iya samun shi wannan muna iya kawo agaji kuma bancin shi kamar hatsarin mota ko moto wannan duka shi ma muna iya kawo agajin shi mai kama a ce kamar mutum haka yana kwance ya yi kwana biyu kwana uku bai lahiya yana kwance gida ya kira ya kira sami wannan mun wannan ba mu kawo agajin sai da kice regulation muna nan daga nan ma'aikatan muna iya ca suna iya ɗaukar mutumin su kai shi gidan likita tunda akwai likita da yake da yake kula da su wannan suna iya tafiya me bai ce kana kai kwana biyu kana kwance gida baka lahiya ka kira mu ka ce ma a gashi a'a wannan ba ba ba gashi dai mu kwatanta ma kana iya tsaya ta gidan likita ka je ka ga likita wannan likita makwarare ya ma dun binciken da yake ma a ga komi ne daga ka yanzu kuma da bayani kan wanda suka dace a kawo musu agaji sannan kuma a dazu sumel ya ba misalin wata mata da ta ji aihuwa gashi irin mishkilar da ta gamu ita kamar a bangaren irin wannan kuna kawo ceto eto eh kamar nura kimu eh, da kan kamar pre-hospitalian ne muke wanda bai kai bai ginin likita wannan daga in a gida ne wannan har wajen aihuwa ma wannan ana iya kiran sami mhm, muna iya tana cikin naƙuda tana iya a gida ba tana ana iya kiran sami wannan muna iya zuwa mu gani in ta cancanta mu kai ta maternity a kai ta in aka katari in ta aihu ma a wajen mutum da akwai tous les matériels nécessaires mana iya les soins nécessaires prodiguer mana iya ba comme da comme mun ta magani mu kai ta gidan maternity mai abin da ya kuce cikin gida ko gari haka inda ya kai cikin gidan likita wannan ba mu iya agishin shi mm. ku bakin ku dai mutum yana bakin dai pre hospital yana ba da kai ko gida ko titi wannan da abin wannan muna iya kawo agaji mai in ya huce ya kai cikin gidan likita wannan wannan likita ne wannan za su ɗauki dan malatin sa an shaɗe eh. mun gode turawure mun sake dawa kanku malam sumela ɗazu mun taɓo fannin jama'a da ke ɗaukan hotunan mutane wanda suke neman ceto suna watsawa akan yanar gizo a ganin ka me ke sa mutane suna irin wannan tabiyar to rishin imani ne da rishin tausayi ga dan uwanka yana cikin matsala kawai irin wanga abu wuli ka kai gudu ka nemo taimako tunda baka iya kawo mishi taimako tunda abun ga yan Niger Muduka yanzu ni nan ga da nike ban san da in mutu ya samu accident ba yanda ya kamata a yi kun gani kuma wata rana in ka ce ka je ka kai ma mutum eh, taimako tana yawa har ka shika ya dambare ya shige juna don wanda suke da ilimin su suka samu muna ganin da suke suna kwantar da mutum suna abin ga don mutum ya samu ya liyon washi mhm. kuma ba so mutane na tsaye ka wanda suke zuwa su taru bisa gare shi inda ma bai sha iska kun gani ko don kanin mutum ya tuna da dokan hoto ya tuna da ya kawo keto kuma a wata rana wasu abubuwa da muke gani kawo. wata rana mutane na gudu ma kawo taimako don kawo taimakon sai ka kawo maka matsala me kawai yanzu ya kamata ka wasu mu a musu horo akan wannan abu don wata rana sai ka doki mutum ya yi ya samu aksidan ka ce ka kai shi wajen laftan yanzu in ka kai shi optal sai a tsaida ka sai a ta tambaya ba ma tambaya ba mhm. kawai an kama ka dai ne kawai tunda aikin ka da abubuwan da ayyukan ka da abubuwan duk da za ka yi sai a tsaida su ba a ganin cewa kai ka to shi ne ka kashi eh, likita sai a gani kawai kai ne ka yi shi mm. don shi ke sa wata rana mutane kuma suna gani wani na ya samu accident tunda ana gani ba wani mutane ba ko adda lamba sami ba mutane ba su san abin gaba wasu ba su san sami ba kun gani sai suke ba ina mai mota wani mai mota sai gani ya doke shi tana kuma in ya rasu bisa kan hanya ko ya kai shi dai inda yana cikin matsalar da bai iya magana kun gani da zai iya kwatanta yadda abubuwa suka faru wannan duk yana kawo abun ga matsala yana sa mutane suna kawo sanyi wajen suna dari dari kanin su abun ga su kawo taimakon mhm. gani eh. yanzu ka yi magana kan horo mutane ba su gane ba yadda ya kamata idan mutum wani hatsari ya same shi yadda ya kamata a mishi kahin 'yan same su zo su ɗauke shi a ɓangaren ku turawure shin kun yi wayar da kan al'umma bisa wannan matsalar kamar ceton farko da ya kamata mutum ya ba wanda ke cikin matsala kahin ku ku zo? Mm, eh, shi tun daga farko muna ba da horo kusan kan wannan cutar kamar farmasu ake ta securism mhm. kenan kamar mutum yana yana cikin mugun hali yana cikin yana son agaji kamar yan sami likita likita kwakwaro su zo ya kamata mutum ya kamata a mashi in bai sheda ga ya kamata a mashi in jini ke zubda ga ya kamata a mashi in kare ya ce ga ya kamata a mashi kenan shine horon da kwanakin baya muka ma mutane da yawa mun ba yan taksi mun har ma agents ta hajji wanda za su taimaka mun ba su horo saman kan sai kurisim mhm. eh, shi ne kamar to saidu kaji traore ce sun yi bakin nasu kokari amma duk da wannan akwai abin da ya yake kana da wani jan hankali to yan sami suna iya kan gwalgwado sami hanya mai ni kawai kai sami ina tamani ko kuma niger yan niger duka babu inda ba a rasa wanda yake so a a kawo mishi abin ga agashi ya kamata gwamnati ya sa a ce sami ko ina a koshi a niger mm-hmm. eh, kuma in babu samin ma wa'anda suke iya kawowa su safiyar pompier ko wani police secours ya kamata a sami a samu irinsu ire-irensu ko ina don su ci gaba da taimaka ma 'yan Nijar don Nijar ba mai kawai ba ne ba Nijar kasan eh, mu girma a gare ta kuma bayan wannan ma 'yan ƙasa a ba su horon securism shi ne ma yahi in kowa ya sani yadda ake yi ka gani wani abu ya faru accident abu ne da wata rana bai kai ma a ce mota sun yi karo kwa tana kai ma wani abu kana cikin mota wani malati ya taso ko wani abu da ya same ka sai kai abu kenan ya kamata wanda adda kwai nan wajen kusa da kai in abun ya faru cikin gari kwa ya kamata a ce sun san da za su yi in wayan suna kilo goma kamar yanzu sami kun san yamai ne yanzu wanda adda kwai kilo talatin da yamai kan ma aje nesa kwarai mhm. to su wannan da ba su sani ba ya za su yi don uwansu ya samu abin ga hatsari ko wani yana son keto dai zan gayi dai kuwa yana son a kawo mishi agaji to ya zai sami yanzu ita mai ne kawai ko ko tana iya zuwa hal kilo hamsin in sun kire ta ta je ta kece su Usain Traore shin idan abu ya wakana ba a yi mai kaɗai ba kamar yadda Samuel ya ce kamar nan da kilo hamsin ko da haka kuna iya zuwa ku kawo agaji? Ba mu yadda ya tunda yanzu sami har yanzu bata bata da incin kanta. Mhm. yanzu da wanda ya kamata mu samu agaji in ya huce kilo 25 sai mun sami izini daga minister de la santé minister kiwon lahiya kenan ha yanzu inda ya kai har kilo 50 zuwa abin da ya 50 kenan sami bata intervene sai dai ko a kira pompier ko ko israel mm-hmm. yanzu kun yi zancen agajin da kuke kama mutane kamar wanda mutu ya kamata ya ma wani gaggawa kayan kuku zo kuma kuna yin shi kuna ma mutane wayar da kai sai dai abun ya zamanto ku ba ku dai birni ne ba a cikin sauran gurare ba kamar ƙauyuka da ke kewaye da nyame don ya zamanto sakon nan naku ya isa yadda ya kamata ba ku yi tunanin wasu sa'o'i ba tunda ko wanda yake cikin ke ma ba kowa ne ke labarin cewa yau sami za mu yi kawo horo mutum ya zo da ake yi kamar ba ku yi tunanin wasu dabaru ba watakila ko a talbijin ko a wani gidan radiyo ta yadda mutane za su samu labarin yadda za su yi to wannan dabaru muna da su da yawa tun da dan bamu da incin kansu yanzu haka bamu da wannan ba yan fan proper annu kenan alkashin minister na minister na kiwon lahiya ne ta abin da zamu yi sai mu yi takarda mun kai minister minister ne in akwai in akwai abin da ya kamata su yi su ba mu in akwai kuɗi ne za su ba mu su ne kamata su ba mu kuɗi mu je mu yi wani public wana mi anon suke musu karanta tele da radio me ba mu da kuɗi proper fund anu wanda za mu yi duka mu mu tsara wannan abun mu kan ma yawa kan mutane ka bisa kan shi ne babban matsala shin ana iya cewa ana sa za a iya kai samu ta shiga cikin ƙasa zuwa gaba to muna ne muna kokoyin da mu sani da ne tunda yanzu muna shekara shida mai muna tsammani yau da gobe tunda sami ba ba sai yan gari ma tunda akwai akwai wanda masu hannu da shunu in sun tashi a nan yame suna iya kama sami ba sai an jira gwamnati ba ko a ce sai ko misa a ce masu gwamnati gwamnati gwamnati ita kaɗai ba ta iya yi shine kukan da nake so kukan da na kawo kenan masu hannu da shuni in suna da kokari su zo su kama ma sami tunda sami ta talaka ce ta kowa da kowa ce ta Nijar ba ta ba ta wani da wani ce ta kowa da kowa ce sami to madalla mun gode sosai wato mun sake dawa kan katira wuri kaman yanzu irin wannan agaji wanda ya kamata a ce wanga mutumin yana cikin wani mawuyacin hali an kawo mishi wannan agajin mutane ko da yaushe sai su rinka ɗaukan hotuna maimakon su kawo mutum agajin wannan sai su watsa shi kan yanar gizo wanda ya wannan wani irin laihi ne ya rate kan shi to wallahi wanda ya wannan laihin ne eh, wanda na shaida muku tun warawa mhm. rashin agaji eh, kamar wai ba rashin agajin ba daukan hoton mai matsalar ka tura mm. kana watsawa akan yanar gizo kana watsa akan whatsapp kai baka cece shi ba eh. kuma ka dauka kana wallafa ma duniya mm. Mm. bayan wannan ma daukan hoton ma mhm. kan kan shi tunan mutanen bai so ma ka ɗauki hoton shi ba ka ɗauki hoton shi na cikin wani mahali ga wanda wani foto da na imprimir jiya mhm. mutum ne da ya faɗa cikin ruwa akwai wanda a kusan shi maimakon ya kirai ceto ko mhm. kuma ya cece shi mhm. bai yi ba ya ɗauki foto ke cato zai ɗaukan hoto ta kwana ya watsa yakin ya kirai kamar su sami haka wannan duka matsala ce tarbiyya da mutane ya kamata su canza halayensu bala abdu ya zan cewa da akwai mutane da kamar su ceton nan da suke son da suke iya bada ma suna ezite tunda in ma sun kai ceton kamar sun kira can polisai ko wani gendarmomi suna dan takura musu hankuru ne ya kamata su yi ya kamata kowa ya samu a cikin imani ya kamata ya yi animin kowa ba matsala ba ne wannan yawancin kakin da ake wannan tambayoyin da suke tsammani kamar takura musu ake yi wanda ya lahin kamar yin aksidan ne hakan ga wanda ya lahin ma ya shika don ka kai kai da annan kai ne ke ba da ceto ko ka kira ceto don shi polis ko shi jandarma da ya samu wannan kaɗi dole ne shi ma tambayoyi don ya samu eleman ya san yadda aka yi ko kuma har yayi samu ya remonte ga wanda ya yi laihin don mutane ya kamata su yi hankuri ba kura ba ne a agaji ne ke bada basko a gaban ma cikin kundin wanda ne muku zance ko mutum cewa wannan kaman ba a kawo zama a eh, non assistance a person kaman eh, ka san da wanda a cikin kaso ma kayan yan shari'a kai ka san da sarai da wannan eh, laihin da ake tugumashi shi bai yi shi ba ka kasa ko ka kiya ka kai ka waɗa ma iko cewa da wallahi bai yi shi ba wannan eh dan ake bai yi shi ba ka kiya wannan malahi ne don mutane ya kamata su dan su yi hankuri ba takurawa ce duka cikin taimakon da ne ake cikin ta yadda aikin ne wala mhm, sumaila kwanakin bayan nan da muka yi wani hira nan da a radio kalangu AJA mhm. eh, na CNDH Mhm. ya yi kwatamke ki akwai wani da ya sani da yanzu dai yana kaso shi mini ne abun da ya faru wani ne da yake da malati ya gani yake mai wani ni daban da lahiya wanga magani ake bani mhm. ka wani a cikin matsuwa ne mhm. yake mishi ni shakfa in malati na ta nike sha ina shin dama to ya je siyo mishi magani da gudu ya je siyo mishi magani da ya siyo mishi magani ya sha yake zai je gida ya nemo mishi abu mu kawo malati da ya dawo sai ya iske shi mutum ya mutu ya zan babu yanzu yake mutumin nan shi ya shi ceton wanda yake cikin matsala mhm. kawai tun da shi ne ya kwatanta mai ke ni ga maganin da ni ya je nemo ya kawo mishi kuma har da je ya nemo mishi abinci ya kawo mishi ya rasu yake yanzu dai war hakan ga dai mutumin yana to kun gani ko don eh, ya yi keto kuma karshen ya zama laihi ya zama laihi eh don da shi ceto akwai ceto da aka yi eh. ceton da ya kamata shi mishi nan wajen ya kai shi wurin medecin eh. a yi consultant shi sai o oh, medecin ya ce mishi ga in wancan magani ne tsohon magani da yake sha ya continue ya ta so mishi ya bashi in kuma wani ne ya bashi mai nan vraiment ina fa ita frida ceto in kana iyawa aka ce in kana iya ceto ka ba da ceto san ku kai kai kankan ka shiga cikin matsala ko ka sa wani cikin matsala wala in ba ka iyawa kire wanda ke iyawa mm-hmm. kamar su sami su pompier su wane ne wane ne que doka ba ta ce ba ka zama ero kuma ba a ce ka zama rago ba to shi yalla watakila gani yayi kamar ya matsun wannan ka hanyar je nemo wa'en ga watakila wadda ba a san ta haro shine ya gaggawa je kawo mishi to vraiment ina fa ito freedom kita shine gaskiya ne shi ba likita bane ba to ba shi ba eh, likita bane exactement shine matsala matsalar eh. kansayar ma sai sa auto medication wannan me ake ne kenan kamar eh, yanzu ina cewa ina jin ciwon kai sai yin tsammanin bawon eh, ina daukan wani produit kamar ko magani da yake na ciwon kai mhm. sai in dauka a ko ba ciwon kai ba ne gajiya ce kamata yi just ka tai ka kwanta ka samu ko da minti talatin na kwana ko sha biyar mhm. ka ɗan ka tashi kenan mai in sha wannan magani a kai ba ka ciwon kai sai da molecule ya kamata su ta su nema suke ina ne ciwon yake yau in ba su ga ciwon ba sai su zama matsala cikin jikinka ina magana kamar ni ne medicine <laughs> a nan wurin to traore wani irin karin haske zuku muna bisa a wannan bo yi bisa wannan hasken da zai zai da inda ka san kan mutum yana cikin matsala mhm. da fari in maka da halin za ka kai shi gidan likita kai kira kai kira wanda likitoci ko ambulance ko ko sami ko yan pompier wannan su zo su yi mai kakkaje ka ce ka ka yi abin da bai kamata ba wannan ka je wajen ceto haka ko wannan ka samu wata matsala wannan shine bai kamata ba kenan kaga mutum yana son agaji kai kira kira ma cikin ka kamar ka taimake shi ne tun kai kira likitoci ne za su zo ko kuma in kana da hali ka sa cikin mota ka kai shi wajen likita ma duka wannan ka ka taimake shi ne ah, to madalla mun gode sosai a ganin ku menene abun yi dan ya zamanto an kiyaye mugayen halaye na rashin kawo ma mai bukata agaji ya ne kamata a jawo hankalin jama'a na su rinka taimaka masu bukata malam sumaila abdu to ni ga gani na dai yanzu rayuwar da muke ciki akwai rishin horo da yanzu mutane kanin su yaran su makaranta ko addini ko wani abubuwa dai da ya kamata na gari mutum ya yi rayuwar ga ya samu tarbiyya na kwarai sai a bar yaro tele shi ke ba yaro tarbiya ko tarbiya yaro akan titi yake samun shi duk wannan abubuwa ya kamata a sayan da za a rabu da shi dan yanzu in kun she abubuwan dai suna nan ga zuwa dai vraiment akwai ban tsoro kuma imanin mu ya harge addinin ma da muke nan ga abun ga ta, makawo da shi ba mu nan ga yin abun da yake don in ka ga dan uwanka yana cikin wani matsala ya kamata ka gudu ka zo wajen shi ka mhm. keke shi ni dai abun da nike gani kenan madalla mun gode sosai sumaila malam traore usaini a ganin ku menene ya kamata a yi don a jawo hankalin jama'a na su rinka taimaka ma juna a rinka taimaka ma wanda yake bukatar agaji a cikin lokacin to abin da ya kamata a dinga tunasarwa da mutane dai a dinga horo sotu a dinga horon da mutane kusan kan tele radio ana ga wani wawa kama kan mutane ga kamata ga abin da ya kamata mutum yana son agaji ga ya kamata abin da ya kamata a mishi sotu dai horo da a dinga horo a dinga wayo maka mutane kai ko ta tele ko ta radio a dinga yawa ko ne shi ne da ya kamata dai. mun gode usaini traore malam ibrahim menene ya kamata a yi don a jawo hankalin mutane na su lura kuma maimakon a rinka watsawa kan yanar gizo da sauransu ya zamanto an mai da hankali wurin ceto tukuna mm. don ka wadda ci tarore ya faɗi haka ya kamata a yi horo da a ja hankalin mutane bala horo ne mutane su san da wannan ceton eh, doka ce ta ce ya kamata ka ce in kana iyawa ka kai ceto ka kai gudun muka. don ka ci wannan da a cikin matsala mutane su sani kuma mutane su yi hankuri in ma kai kai ceton kamar kai kira kai hankuri da wannan ke shonkin da kamar su gendarme da police ke abin kai hankuri ceton ne ke continue wannan bala kuma babban matsala wannan yanin gizo mutane su san da ba don wanga abun ne ba aka yanin gizo shi nasara don a gyara mutane a sauƙaƙa mutane rayuwa dan shi ne wannan yanin gizo aka yi da partage information kin yanzu wanga photon wanga ba information ba ce za ka kai partage wanga bala'i ne da wani ciki bala'i ko ba a farzajen shi nema ake a samu ba la solution a kan shi don wannan dai ne zan faɗi madam To madalla mun gode sosai a nan dai muka zo karshen muhawarar shi dai jin kaida taimako wani hali ne na gari wanda ya kamata a ce ko dan adam ya yi amfani da shi don kyautata ma rayuwar shi domin yau gare ka ne gobe kuma ga dan uwanka shi dai taimako ko yaya yake dai wanda ya yi shi baya kasawa ko kuma in ce ba yi shi akan banza ba domin zai mishi amfani zuwa gaba amadadin wato bakin namu malam sumaila abdu malamin makaranta sannan kuma muna tare da jami'i na ma'aikatar ƙasa da ke kula da kawo ma jama'a agaji sami malam usaini traore da lauya halidu ibrahim gimso na ƙungiyar lauyoyi na ƙasa ni hawa usman nake muku sallama a kan injikun mu tare da ban hannun sain isaka sai wani lokacin insha Allah.